organization is so important dalili yana da muhimmanci shine is because all scripture is from God.
saboda kuwa maganar Allah littafi mai tsarki daga Allah yake And God cannot lie.
kuma Allah ba zai yi ƙarya ba Because of that, saboda haka you can never say ba za ka taba faɗa cewa one verse is true ba za ka taba faɗa cewa aya ɗaya yana da gaskiya and overrules another verse sannan kuma sauran ba haka ba because it is all true.
domin dukkansu gaskiya ne Every word that was given duk kalman da Allah ya bayar was given so that we could know an ba mu ne saboda mu san and so that we could learn additional things about God, saboda mu san waɗansu abubuwa game da Allah never to correct what was said another place.
ba an ba mu ne domin ya gyara wani bangaren ah, littafi mai tsarki ba So when you read the scriptures so duk lokacin da ka karanta littafi mai tsarki and you read something that you think disagrees with something duk else, lokacin da ka karanta wani abin da kana gani bai yi muwafaka da wani bangaren littafi mai tsarki ba you have to harmonize them.
aikinka shine ka ga yadda sun haɗe sun zama abu ɗaya Just like when somebody sings a song, duk lo- kamar yadda wani idan ya rera waka when somebody or when a group of people sing a song, duk lokacin da mutane suna waka you have females singing at one level, za mu ga mata muryansu daban you have males singing deeper, maza kuma muryansu ya yi da ɗan daban da na mata but they don't conflict with each other.
amma duk da haka akwai muwafaka They complement each other.
za mu ga akwai muwafaka sosai sosai That's what it means to harmonize.
abin da muke nufi kenan ga fassarar littafi mai tsarki No confliction, babu a ba- ba sa gaba da juna but enhancement.
amma kuma sukan haɗe su zama abu ɗaya So I want to give you a very simple example zan ba da misali kamar haka from Matthew 19, bari mu je matta sura goma sha tara and starting in verse 4.
zan yi karatu daga aya hudu And he answered and said to them, ya amsa ya ce Have you not read ashe ba ku taɓa karantawa ba that he who made them at the beginning cewa wanda ya halicce su tun farko made them male and female, dama ya yi su namiji da ta mata and said, For this reason ya kuma ce don haka fa sai a man shall leave his father sai mutum ya bar uwa tasa and mother da uwa ubansa and be joined to his ya wife, mannewa mata tasa and the two shall become a haka su one biyun flesh." nan su zama jiki guda so that they are no longer two, har nan gaba su zama ba jiki biyu ba but one flesh.
ɗaya ne
Therefore, what God has joined together, abinda Allah fa ya gama let not man separate it.
kada mutum ya raba They said to him, sai suka ce masa Why then did Moses to don me Musa command to give a certificate ya yi umarni a bada takardar kisan aure and put her what to put her away?
a kuma saki matar He said to them, Moses, ya ce musu don taurin kanku ne because of the hardness of your heart, don taurin kanku ne musa permitted to you to divorce your ya wife.
yarda muku ku saki matanku But from the beginning, it was not so.
amma ba haka yake tun farko ba And I say to you, ina kuma gaya muku Whoever divorces his wife, kowa ya saki matarsa except for sexual, in ba akan laifin zina ba and marries another, ya kuma auri wata commits adultery.
ya yi zina kenan And whoever marries her, wanda ma ya auri sakakkiyar who is divorced, ya yi zina commits adultery.
ya yi zina That's clearly giving the requirements for when a divorce is acceptable in the eyes of God.
wannan a fili mun ga sharuɗan da aka faɗa idan ah, akan maganar saki Except in the case of sexual immorality.
sai ko idan akwai maganan zina And remember what I said before ku tuna abin da na faɗa da farko to rightly interpret the passage, har idan za mu yi fassara littafi mai tsarki ba tare da you need to kuskure remember ba the context.
dole mu ga dukan labarin ɗungurungun What's the immediate context of the book?
mu ga menene ake faɗa a sama The Pharisees came to him, farisawa sun zo gun yesu almasihu testing him domin su gwada shi and saying to him, domin su gwada shi Is it lawful for a man to divorce his wife sun ce ko daidai ne mutum ya saki ya ba da saki ga matarsa for just any reason?
bisa kowane dalili So the immediate context so idan mun dubi a labarin da ke sama da ƙasa is this is not people trying to learn, a, mutane suna so su koyi these are people trying to trap Jesus.
ba wai suna so su koya ba ne suna so su sa ma Yesu tarko And what's the, the context of the book?
so idan mun dubi a maganan da ke ciki I said this yesterday.
kamar yadda na faɗa jiya Matthew is a book
littafin mata littafi ne that is explaining the gospel da yana bayani akan bishara to the educated Jews, ga waɗanda suna da ilimi not the common Jews, ba a, t- sauran talakawa ba but to the ones that have a lot more knowledge and amma understanding.
waɗanda sun karantu sosai sosai Now let's read a parallel passage.
idan muka dubi nasin
Mark 10.
musamman a markus sura goma In Mark 10, a markus sura goma starting in verse 2, bari mu fara daga aya biyu the Pharisees came and asked him, sai waɗansu farisawa suka zo wajensa don su gwada shi Is it lawful for a man to suka divorce tambaye his shi suka wife?
ce halal ne mutum ya saki mata ta sa Testing him.
sai eh, suna gwada shi So they're talking about exactly the same situation.
saboda haka mu gane gwada shi ne suke so su yi And he answered mu ji amsan shi and said to them, sai ya amsa musu ya ce What did Moses command you?
me musa ya umarce ku They said, Moses permitted a man suka ce musa ya ba da izini to write a certificate a of rubuta divorce takardar kisan aure and to dismiss her.
a kuma saki matar
And Jesus answered and said to them, yesu ya ce musu Because of the hardness of your heart, don taurin kanku ne he wrote you this precept.
Musa ya rubuta, ya rubuta muku wannan umarni.
But from the beginning Amma tun farkon halitta, of creation, tun farkon halitta, God made them male. And Allah ya halicce su namiji da ta mata.
for this reason, Don haka fa, a man shall leave his father and sai mother mutum ya bar uwa tasa, and be joined to his wife.
ubansa ya mannewa mata tasa.
and the two shall become one.
Haka flesh.
kuma biyun nan sun zama jiki guda, So then they are no longer two, har nan gaba su zama ba jiki biyu ba ne, but one flesh.
ɗaya ne.
Therefore, what God has joined Abin together, da Allah fa ya gama, let not man separate.
kada mutum ya raba.
In his house, A cikin gidansa, his disciples also ask sai him almajiransa suka sake tambayarsa.
again about the same suka matter.
sake tambayarsa wannan magana So he said to them, sai ya ce musu Whoever divorces his wife sai ya ce musu kowa ya saki mata tasa and marries another ya auri wata commits adultery against her.
zina yake yi da ta biyun And if a woman divorces her in husband kuma matar ta saki mijinta ta auri and wani marries another, ta auri wani she commits adultery.
ta yi zina kenan So people argue so mutane suna gardandami that God is contradicting himself.
cewa Allah yana faɗin abu daban ya yi anjima ya faɗi wani abu daban In Matthew 19, amma a mata he said, You can't divorce ya ce babu yadda za ka yi saki mat- za- za ka yi saki except in the case of sexual sai ko immorality.
idan akwai maganan zina In Mark, a markus kuma he says, If a woman, whoever divorces his wife and marries another, ya ce a markus kuma an ce idan mace ta yi s- rabu da mijinta ta commits, auri wata commits adultery against her.
wato zina ya faru kenan So, in the case of sexual immorality, so idan a maganan a, a zina this is the way the argument goes. In the case of sexual immorality, wato idan akwai maganan zina Matthew says you can divorce, a mata mun ga kama an ce za ka iya bada takardar saki And Mark says you can, amma a markun za ka ga kama an ce kada a yi ba za a yi ba but you have to harmonize the passages.
so hakimu ne mu ga akwai muwafaka tsakanin dukan waɗannan Who's mad, who's Christ talking to a wane ne yesu yake magana when he says to the Pharisees, da ya faɗa wa farisawa
I guess I just answered the question, when he says to the Pharisees, except in the case of sexual immorality, da ya faɗa wa farisawa sai ko idan akwai maganan zina he was speaking to the Pharisees.
yana magana ne ga farisawa And Mark, who is he speaking to?
markus kuma ga wa yake magana The disciples.
yana magana ne ga almajir- a- alma- a- After he was done speaking to the Pharisees.
lokacin da ya gama zance da farisawa So the order of events here, so abin da za mu fahimta a nan shine when you harmonize the two, idan muka haɗe ya zama muka yi muwafaka da su is that the Pharisees come, farisawa sun zo they ask the question.
sun yi wa yesu almasihu tambaya Jesus Christ says that from the beginning it was not so.
yesu ya faɗa musu tun daga farko ba haka yake ba
What God put together, let not man put abinda asunder.
allah ya haɗa kada mutum ya raba
And then he continued sa'an nan ya ci gaba and said, If a man divorces a wife for ya ci any ga- ya reason, ci gaba da cewa duk mutumin da ya- ya ba wa matar shi sakin a takardar saki bisa kowane dalili other than sexual immorality, yana aikata zina kenan then he commits adultery against her and she commits adultery when she wato marries ya him.
nuna tana ah, halin zina shi ma yana rayuwar zina kenan they then leave the pharisees Ah, da ya rabu da farisawa and the disciples and ask him again sa'an nan almajiransa suka mashi tambayan da farisawa suka masa really is what you said to the pharisees right a yalla bai abin da ka faɗa wa farisawa haka yake and when he speaks to the disciples abin da kuma ka faɗa wa ah, almajirai who heard what he said to the pharisees wanda su almajiran sun ji yayin da yake ba da amsa ga, a- a- a- ga farisawa including the exception of sexual immorality har ma haɗa da maganin cewa idan dai ba bisa dalilin zina ba he says yes yesu ya ce haka ne they commit adultery zina suke yi if they divorce for false reasons idan dai an yi saki ɗin bisa dalilin da bai kama ba His disciples had just heard the exception.
ɗazu-ɗazun nan almajirai sun ji abin da ya faɗa wa farisawa There's no requirement for him to repeat it when he speaks to his disciples.
babu dalilin da ya kamata ya maimaita yayin da yake magana da far- da almajiransa Do you see how they fit together?
mun ga yadda a, abin ya yi muwafaka They harmonize, akwai muwafaka
they never conflict.
ba wai a, magana daban-daban ba ne
People want to try to pit scriptures against scriptures, mutane sukan so su ga rashin muwafaka a cikin maganar Allah like Romans 9, bari mu ba da misali a Roma sura tara tara 9 verse 15.
sura tara aya sha biyar For he says to Moses, domin ya ce wa Musa I will have mercy on whomever I will "Wan- have mercy, wa- wanda zan yi wa jinkai zan yi masa jinkai and I will have compassion on whomever I will have compassion.
wanda zan nuna wa tausayi kuwa zan nuna masa tausayin So then it is not of him who wills, ashe kuwa abin bai danganta ga nufin mutum ko nor himma of ta him ba who runs, ko himma ta ba but of God who shows mercy.
sai dai ga jinkan Allah But then people read John 3 idan mutane kuma suka zo yayi sura uku aya shida sanannen wannan wuri For God so loved the world
saboda ƙaunar da Allah ya wa duniya that he gave his only begotten har Son, ya ba da makaɗaicin ɗansa that whoever believes in him domin duk wanda ya gaskata da shi should not perish, kada ya halaka but have everlasting life.
sai dai ya samu rai madawami And they go, Well, Paul said in Romans, sai a ce to kun ga ga abin da aka faɗa romawa no one can come to the Father ba wanda zai zo wurin uba unless he is called by God.
sai ko idan Allah ne ya kira su Jacob I loved, Esau I hated.
ina kaunar Yaku- na na kaunaci uh, Yakub naki Isuwa But in John 3, amma kuma a yayi sura uku it says, Whoever, yayi sura uku na cewa ko duk wanda ya karbe shi whoever believes duk wanda ya gaskata in him.
duk wanda ya gaskata da shi And so they say, and because God says he desires men everywhere to repent, domin an ce nufin Allah ne kusan kowa ya zo ga tuba they say, therefore, it can't be Romans 9.
so so wasu kan ce saboda haka ba zai taba zama abin da aka faɗa Roma It has to be whosoever will.
ya zama tilas ya zama duk wanda ya yi imani da Yesu They think you can put Jesus Christ suna gani kamar za ka sa Yesu almasihu against Jesus Christ.
a Yesu na gaba da Yesu But Jesus Christ is not the truth.
amma Yesu almasihu ba haka yake ba He is the truth.
amma amin shi gaskiya ne tsagwaranta You cannot say the scriptures say opposite things.
ba za ka taba samun inda maganar Allah na rashin muwafaka da juna ba You have to harmonize them dole a samu muwafaka akwai muwafaka aikinmu ne mu ga inda muwafaka yake because the Lord our God is one Lord.
domin akwai Allah ɗaya ne ya yi sanadin rubuta littafin mai tsarki So how do you harmonize that?
to ta yaya za mu samu muwafaka Well, who can believe?
saboda wani ya gaskata Only those who God calls.
wannan ya rataye ne ga wuyan waɗanda Allah ya kira su And all of a sudden the difficulties disappear za mu ga duk inda kama akwai muwafaka ɗin ya baje because absolutely wannan ya zama tilas whoever believes in him wannan ya zama da muhimmanci shall not perish a ba za mu su hallaka ba but have everlasting life.
amma za mu samu rai na har abada But as it says in Ephesians 2, bari mu duba bisa sura kamar yadda afisa sura ta faith faɗa is a gift of God, wato ban gaskiya kyauta ce ta Allah lest anyone boast.
kada kowa ya yi girman kai And how about God saying he, would- he desires men everywhere to repent?
nufin Allah ne kowa a ko'ina ya kai ga tuba What's the other choice?
menene kuma abin yi a nan He would have to desire men everywhere to sin.
Ah, ya zama tilas kowa ya yi tunanin a- amin ya kai ga tuba If he desired men everywhere to sin, idan nufin Allah ne cewa kowa ya, ya shiga halin zunubi then he is authorizing sin.
wato ya nuna Allah yana- ya yarda da rayuwar zunubi kenan He has commanded no one to sin.
amma gaskiyan Allah baya so mu faɗi cikin zunubi Even more than that, fiye da haka ma sin is rejecting a commandment of God.
zunubi yin fatali ne da dokan Allah It's not possible ba zai taɓa yiwuwa ba for God to command somebody to sin ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya sa mutum cikin rayuwar zunubi because as soon as he commands it, domin idan hakan ya faru by definition, it's not sin.
au- au- au, Allah ba zai taɓa sa mutum ya shiga halin zunubi ba Everybody knew murdering your son was sin, kowa sanin kowa ne cewa kisan ɗanka zunubi ne and then God says to Abraham, sannan kuma mun ga a cikin littafi mai tsarki Allah ya faɗa wa annabi Ibrahim "Kill Isaac," ka je ka kashe Ishaku and it stopped being sin for Abraham to kill Isaac.
kuma shi ɗin ne ya hana Ibrahim kisan a Ishaku lokacin da aka je hadaya So he can't desire men to sin, so Allah ba zai tura mutum cikin rayuwar zunubi ba or he becomes responsible for the sin.
ko kuma ya kasance shi ne umul ubais isin sa mutum cikin zunubi It doesn't mean that he wants everybody to be saved, ba wai yana nufin ah, kowa ne zai samu ceto ba but he gives no one permission to sin.
amma baya sa kowane ɗan adam ga rayuwar zunubi All the pieces of scripture fit together.
dukan ɓangarorin littattafai mai tsarki duk sassan littafi mai tsarki za mu ga akwai hamayya Nothing contradicts anything else.
babu wani ɓangaren littafi mai tsarki da wani ɓangaren da suna gaba da juna So when you're interpreting scripture, so duk lokacin da muke fassara littafi mai tsarki There's, there's people who say when they teach hermeneutics, akwai waɗanda suna da nawayar koyar da fasarar littafi mai tsarki da ake ce da ita hermeneutics let the clearer passage bari inda yana da haske interpret the less clear passage.
ya haskaka inda akwai duhu-duhu But that can be very dangerous.
Ah, amma zai iya zama da hatsari The right answer is an sa mafi inganci shine harmonize all passages.
ma a sa dukkan sassan nasoshi su zama da hamayya su zama abu ɗaya So let's go back to the example that I used.
bari mu ƙara komawa a misalin da na bayar ɗazu Why would Matthew me yasa shi marubucin matta talk about the exception ya yi magana akan dalilin ko kuma hujjan da mutum zai bada littafin a takardar saki of sexual immorality me yasa ya bada hujja akan laifin zina or divorce being allowed in the case of sexual immorality?
yawwa me yasa ya bada wannan hujja cewa sai ko idan akwai laifin zina And Mark would not.
a littafin markus bai sa wuri- wannan ba If you go back to context, idan mun je cikin labarin da markus ya bayar gaba ɗayan shi
the Pharisees, su farisawa the intellectual Jews that Matthew was written, wato su masana da shi matta ya rubuta musu wannan ah, bishara when when they say or when Christ says to them, lokacin da yesu ya faɗa musu because of the hardness of heart, saboda taurin kanku ne
they would have understood what that meant.
sun fahimci me yake ƙoƙarin faɗa They would have been much more likely to know Jeremiah 3 ba mamaki sun san ko menene annabi jarmaya yake faɗa a sura ta uku.
because divorce isn't mentioned many times in Scripture.
domin a cikin littafi mai tsarki an yi ta ambaton batun ba da littafin amin takardar saki akai-akai And in Jeremiah 3, verse 6, it says that God Musamman- divorced Israel.
musamman idan mun duba a irmiya sura sh- uku aya shida za mu ga wurin allah ya ba da takardar saki ga bani isra'ila So they would have had the context of what hardness so, of heart means.
so suna sane da wannan rubutu da aka yi a irmiya na batun taurin kansu
God called Israel to repentance, allah ya kira bani isra'ila ga tuba to turn from their idolatry.
su juya daga bautan gumaka From about 1470, a kusan a shekara har- a 470 before Christ, kafin zuwan yesu almasihu to something like 750.
zuwa har shekara 750 kafin zuwan a, annabi isa So starting with the golden calf, A, sun fara wannan tun lokacin da suka fara bautawa dan mariki na zinariya God had, had rebuked, chastised, done everything to stop Israel from committing babu abin da idolatry babu abin da Allah bai yi ba domin ya tsayar da su daga bautar gumaka before he finally gave a certificate of divorce.
sai a ƙarshe duka bayan ya gaji sannan ya ba su takardar saki They would have had a context to understand what long suffering meant.
so waɗannan da aka rubuta musu farisawan nan za su fahimci menene yesu yake faɗa the common Jew, Ah, wato talakan bayahude
the Pharisees had been saying for a long time, su farisawa sun san wannan a lokaci mai tsawo which is why in another passage, Ah, a wani wurin kuma Peter says, ah, bitrus ya ce in response to this statement, a- a bitrus ya ce game da wannan koyarwa
Who would get married then?
ya ce to idan haka ne gaskiyan magana to waye ne kuma zai yi aure He's shocked at the idea wato abin ya bashi mamaki
that you can't just put your wife away because she displeases you.
abin ya ba ya zama mishi da alajibi cewa bisa kowane ba za ka iya sakin matar matarka ba So if you're teaching the common people so idan kana koyarwa ga talakan wato waɗanda ba su da zurfin ilimi who all believe that if their wife burns their dinner, wannan zai zama musu da wahala they can get divorced, za su iya a ganin su saki you say to them, abin da kake faɗa you just say you're not allowed to get divorced.
aha game da wannan kalman saki you don't spend time talking about exceptions.
a wato idan ga talaka ne ba za ka ɗauki tsawon lokaci kana magana akan a a hujja na ba da a takardar saki ba that they wouldn't understand.
domin ba za su fahimta ba Whenever you teach, duk lokacin da kake koyarwa there's always things that if you know more than your audience, a a kusan kullum a wani abin da ka sani fiye da waɗanda kake wa koyarwa there's always things you don't talk about.
akwai wasu abubuwan da ba tilas ne ka faɗa ba It doesn't make them not true.
a domin ba za su fahimta ba It makes them not appropriate for that audience.
domin su waɗanda kake wa koyarwa ɗin ba za su fahimta ba
That's why context of the book matters.
shi yasa kusan kowane littafi mu ga asuwa ake koyarwa The purpose of the book matters.
da dalilin da aka rubuta wannan takarda ko littafi So let me talk about another idea, bari mu yi magana akan wani abu daban which is when you read scripture, duk lokacin da ka karanta littafi mai tsarki you read it at different levels.
akwai matakai daban-daban For instance, misali from Numbers 14.
littafin kidaya Let's start it back in 13. Numbers 13.
littafin kidaya sura sha uku So Numbers 13 kidaya sura sha uku littafin kidaya is where they send the spies into the promised land.
lokacin da aka aika 'yan leƙen asiri a ƙasa And the spies come back, a, da suka dawo and 10 of them say, goma daga cikinsu suka ce in verse 27, wato muna aya ashirin da bakwai they told him and said, suka ce We went into the land where you sent us, mun tafi ƙasar da ka aike mu and it truly flows with milk and honey.
ƙasar tana da yalwar abinci And this is its fruit.
ga kuma amfanin ƙasar Nevertheless, the people who dwell in the land amma mazaunan ƙasar are strong.
ƙarfafa ne The cities are fortified biranenta kuma manya ne and very large.
manya ne Moreover, we saw the descendants of Anak there.
masu garu banda wannan kuma mun ga anakawa a can And so basically, they're saying, don't go in.
a takaice abin da suna faɗa kada mu ma mun kuskura mu je And then Caleb comes and said, amma idan mun ga maganan Caleb it's a great land.
Caleb kuma ya ce kai wurin akwai gwanin ban sha'awa mai kyau ne And basically, then the other spies respond
za mu ga ah, abin da shi Caleb ya faɗa and say in the second half of verse 32 a aya 32 the land through which we have gone as spies, cewa ƙasan da muka shiga cikinta that devours its inhabitants.
tana da kyau ƙasar da muka ratsa cikinta domin mu leƙa asirinta And all the people whom we saw in it kuma duk mutanen da muka gani are men of great stature.
mutane ne ƙarfafa manya-manya Then we saw the giants.
mun ga anakawa The descendants of Anak came from the wato giants.
ah, mutane zuriyan anakawa And we were like grasshoppers in our own sai muka sight.
ga kanmu kaman fari And so we were in their sight.
so haka muke a gab- a gare su
And then basically all Israel says, we're not going in.
sai a ƙarshe muka ga bani isra'ila suka ce to idan haka ne ba za mu iya zuwa ba And God is trying, or Moses is trying to stop them.
musa yana ƙoƙarin a tsayar da su daga wannan ra'ayi And Caleb and Joshua are trying to stop them.
caleb da joshua suna ƙoƙarin su ƙarfafa su But they, they refuse.
amma sun ki
And so God, the glory of the Lord appeared in the tabernacle to shi Moses.
yasa allah ya bayyana ga musa a cikin alfarwa In verse 11, sha ɗaya a aya sha ɗaya then the Lord said to Moses, sai ubangiji ya ce wa musa how long will these people reject me?
har yaushe mutanen nan za su raina ni How, and how long will they not believe me har yaushe za su ki gaskata da ni with all the signs which I have ko performed da among yake na them?
aikata alamu a tsakiyarsu And I will strike them zan kashe su da anoba pestilence, in raba da anoba and I will disinherit in them, raba su in raba su da gadonsu and I will make you zan yi wata al'umma da kai a nation greater, greater and wadda mightier.
za ta fi su girma da iko
Then Moses intercedes, amma Musa ya cewa ubangiji and then it goes on, za mu ci gaba da karantawa and it doesn't say these words.
Ah, wannan kalma But the whole point is amma ah, kwayar magana a nan God shi ne commanded them to go into the promised land.
ana so a kai su ƙasan alkawari They refused.
amma sun ki
And so God says you'll wander for 40 years in the desert.
shi ya sa Allah ya ce to za ku yi ta yawace yawace har shekaru 40 a cikin ah, jeji So here's the concept of interpretation that I want you to think about.
to bari mu ga ah, akwai abin da nake so mu fahimta a nan From what I just said, daga duk abin da na faɗa there's applications that everybody should understand.
a duk inda na karanta akwai abin da ake so mu yi amfani da shi a lokacinmu How are you supposed to walk?
yadda za mu fassara shi By faith and not by sight.
wato ma- maganan ban gaskiya ne ba abin da muke gani ba They went and spied out the promised land.
su waɗanda aka tura domin su yi leƙen asiri And then Israel refused to go in wato ana so su je ƙasan alkawari amma sun ƙi su je because they were walking by sight and not by domin suna faith.
tafiya ne bisa ga ganin ido ba bisa ga ban gaskiya ba And then you get from the most superficial reading, yawa amma za mu ga daga karatu na bisa bisa you get the understanding za mu iya fahimta cewa that God judges cewa Allah yakan shar'anta when you walk by sight yakan yi shari'a ko hukunci idan muka yi tafiya bisa ga ganin ido and not by faith.
idan ba bisa gaban gaskiya ba
God judged them.
Allah ya shar'anta su And the God who is the same yesterday, today, and tomorrow kuma Allah da ya shar'anta su shine na jiya da yau da gobe still judges.
har yanzu yakan yi hukunci
And then he punishes.
kuma yakan yi shari'a
He still punishes har yau yana yin hukunci because they wanted to walk by sight, not by domin faith.
suna so su yi tafiya bisa ga ganin ido ba bisa gaban gaskiya ba And it was so severe kuma ya zama da tsanani that he killed all of them har ma ya kai shiga kashe kusan dukkansu except for two.
mutane biyu ne kawai suka tsira That's how seriously God takes trusting Him.
za mu ga yadda idan aka ba ma Allah baya abin da kan iya faruwa So you could read it at that level.
so za mu iya karanta shi har bisa ga wancan matsayi na fahimtar wannan And that's a good level to read it at.
wannan kuma hanya ne mafi kyau na fahimtar littafi mai tsarki
But God meant more than that.
amma Allah ya wuce a, abin da muke tunani And God, in all His passages, a cikin waɗannan nasoshi you start with the most basic reading za mu ga a, idan mun fara karatu a cikin littafin and say, What can I get out of this?
a tunaninmu ya kasance menene zan samu daga ciki What do I know about God from this?
menene na sani game da Allah bisa ga karatun da nake yi Right? In this case, game da wannan it's very clear.
yana nan a fili ƙarara You find out God hates faithlessness.
abinda za mu gane shine za mu ga Allah yana kyaman tafiya bisa ga gani ba bisa gaban gaskiya ba What do you find out about man from this passage?
abinda za mu gane game da ɗan adam daga cikin wannan karatu shine Man hates to trust God.
ɗan adam yakan zama mishi da wuya ya gaskanta da Allah
In God, I, for the sake of time, I, I skip some.
a akwai abubuwan da na ɗan ƙetara saboda lokaci But God in Isaiah 14, or in Numbers 14, a idan muka dubi littafin lissafi sura sha hudun nan he said, I released them from Egypt.
ya ce na ba su yanci daga ƙasar masar I fed them in the desert.
na ba su abinci a cikin jeji They saw miracle after miracle after sun ga miracle.
mu'ujizai kala-kala Water, wherever they went in the desert, water followed them from the rock.
sun ga ruwa ya kullu daga cikin dutse But yet the people, amma duk da haka after seeing manna, duk da haka jama'a nan duk da dai sun ga abubuwa mu'ujizai kamar manna every day kusan kullum except the Sabbath day.
banda ranar su asabaci And the day before, they got twice as much.
aha da kuma a ranar wasu ranakun masu tsarki They saw that every single day sun yi ta ganin wannan mu'ujizai kusan kowane rana for over a year, fiye da shekara guda and they didn't believe.
duk da haka ba su gaskanta ba What does that teach you menene wannan yake koya mana about how signs and wonders me yake wannan yake koya mana akan mu'ujizai will cause you to believe?
Wa- me yake koya mana akan mu'ujizai wato mu'ujizai sukan sa dan adam ya gaskanta Allah Signs and wonders are clearly not a way to faith.
wato wannan yana koya mana a fili karara cewa mu'ujizai ba shine hanyar da dan adam zai gaskanta da Allah ba
They're clearly not, right? The passage that's crystal clear in the wannan a passage.
fili karara yake cewa dan adam wato mu'ujiza baya sa dan adam ya gaskata da Allah It doesn't take a deep reading at all.
Eh, ba- ba sai ka yi zurfin karatu ka fahimci haka It's the ba most superficial reading.
ko da karatu bisa bisa ne za ka fahimci wannan So you find out about man, so za mu gane cewa dan adam
they seek after signs, dan adam yana ta neman mu'ujiza but signs will never produce faith amma mu'ujiza ba zai taba mayar da mu mutane da suke gaskanta da Allah ba because nobody, bai taba canza wani ba nobody since the last Israelite that was alive leaving Egypt ba a taba samun mutum koda guda ba tun daga labarin bani isra'ila has come close wanda ya zo kusa to seeing the signs and wonders a- that they saw.
wato babu wanda ya taba ganin mu'ujiza kwatankwacin mu'ujiza- mu'ujizan da isra'ila suka gani Darkness duhu that you could feel.
duhu an taba yin duhun da har ma za ka ji shi tsagoranta a jikinka And the Bible says the darkness was such littafi mai tsarki ya ce duhun ya yi duhu sosai that no one moved for three days cewa an yi kwanaki uku ba wanda ya motsa nan da can except in the houses of Israel.
yawa sai dai kwa inda bani isra'ila suke s- ra- zama a goshen There was light there.
akwai haske a goshen And that's one of the ten signs.
wannan akwai koda babu s- a, dakika guda ɗaya There have never been signs done suna kallon wannan abun like there were to these people.
wato waɗannan mutane duk sun ga wannan mu'ujiza Signs will never produce.
wato abin da yake ƙoƙarin faɗa cewa mu'ujiza bai taɓa kawo mutum ga gaskatawa ga Allah ba So this is just the most superficial reading of the wannan fa karatu bisa bisa kawai muka yi But then we go deeper amma idan muka shiga da zurfi and we look at where this passage is referenced idan muka shiga da zurfi cikin wannan nassi da muka karanta and understand God references passages muka fahimci me Allah ke faɗa not just so we can understand those passages, a saboda mu fahimci waɗannan nasoshi but so that we recognize saboda mu fahimta there's the shallow interpretation akwai a, fassara na bisa bisa And then there's deeper akwai interpretation.
kuma fassara na zurfi And then there's deeper interpretation.
akwai kuma na zurfi har yanzu And then there's deeper akwai interpretation.
kuma na zurfi har yanzu You can study the Word of God za mu iya ah, karanta maganar Allah and meditate on it day and night, mu yi ta bumbuni a kai dare da rana like David did.
kamar yadda annabi dauda ya yi And you can get deeper and deeper.
kuma za mu yi ta Understanding.
shiga da zurfi da zurfi cike da fahimi So you're like David is idan kamar yadda da- annabi dauda ya yi in Psalm 119, a zabura ta 119 where he says, I'm wiser than all my teachers.
yawwa a zabura ta 119 za mu ga misalin shi But even with all the wisdom amma duk da hikiman shi that you can have, duk da hikiman da za mu kasance da shi there's still more there.
har yanzu a wurin za mu s- s- rika shiga da zurfi So don't think just because that's superficial reading so kada mu yi tunani cewa idan mun yi karatu bisa bisa tells you so much about what God is like.
kada mu ɗauka cewa karatunmu bisa bisa zai iya ba mu zurfin fahimtar me Allah ke What faɗa man is like.
ko kuma wane ne ɗan adam And I forgot an important one, yawwa bari akwai ɗaya da na manta da ke da muhimmanci which is, and then what man is supposed to do.
a wato abin da mutum ya kamata ya yi Because 2 Timothy 3, a Timotheus ta biyu sura uku idan muka je Timotheus ta biyu 16 and 17, aya sha bakwai all scripture is given
maganar Allah na cewa wato daga aya sha shida kenan kowane nasi hurare ne by inspiration of God hurare ne na Allah and is profitable for doctrine, for, mai reproof, amfani ne kuma wajen koyarwa da tsawatarwa for correction, for da instruction, gyaran hali da kuma tarbiyyar aikin adalci for res- instruction in righteousness, domin bawan Allah ya zama cikakke that the man of God may be acqui- complete, domin bawan Allah ya zama cikakke shiryayye sosai thoroughly equipped ga kowane kyakkyawan aiki for every good work.
domin kowane kyakkyawar aiki So whenever we read a passage of scripture, so duk lokacin da muka ruski ko kuma muka shiga karatun littafin mai you tsarki haven't done the most superficial reading akwai karatu na busa busa of it until you can understand yadda za mu fahimta what am I supposed to do because of this passage.
kullum mu yi wa kanmu tambaye mu me ya kamata in yi da wannan nasi The passage in Numbers a kamar yadda muka yi karatu a littafin idaya pretty clear.
a fili yake If you don't want God's wrath upon you, idan dai ba ma son hukuncin Allah a bisa mu you must walk by faith dole mu yi tafiya bisa gaban gaskiya and not by sight.
ba bisa ga gani ba ganin ido ba If God tells you idan Allah ya faɗa mana something is good, idan Allah ya faɗa mana wani abu cewa wannan yana da kyau don't trust your own opinion kada mu dang- mu jingina ga namu fahimi over God's.
mu ajiye na Allah a- a gefe kada mu ajiye na Allah a gefe
Don't trust your own opinion over God's.
kada kullum mu dogara ga namu fahimi So every reading of Scripture so kowace nazarin littafi mai tsarki ko karatun littafi mai tsarki should be showing us who God is, sai mu ga me Allah ke faɗa ba menene ra'ayinmu ba who man is, me Allah ke faɗa game da shi kanshi me Allah ke faɗa game da mu 'yan adam but the most important one amma abin da ya fi muhimmanci a nan shine is what we should do about it.
menene za mu yi da wannan nasi And so Paul, or excuse me, David, a shi annabi dauda takes that passage ya ɗauki wannan nasi
and he takes it to a deeper level.
ya ɗauki wannan nasi ya shiga zurfi sosai a ciki zabura ta casa'in da biyar People love to sing the first part, and I'm just going to say it. I'm not going to sing it again. Oh, come, let us worship and bow down.
ku zo mu yabi ubangiji Let us kneel before the Lord our mu Maker.
raira waƙa domin farin ciki ga mai kiyaye mu For he is our God, da mai cetonmu and we are the people of his pasture, a mu a jama'arsa ne the sheep of his hand.
mu jama'arsa ne The context of that wato a abin da ke cikin wannan nasi is about explaining yana akan bayana what happened when they refused to go into the promised land.
wannan yana bayani ne akan menene ya faru lokacin da suka ƙi su shiga ƙasar alkawari You're saying he's our God.
yana cewa shi allahnmu ne We love to worship.
mukan so mu yi sujada We love to go to church.
mukan so mu je masujada We love to sing psalms of mukan praise.
so mu yi waƙoƙi Just like so many Nigerian churches.
daidai da yawancin ikkilisiyoyinmu na najeriya
But that's not what David's saying.
ba shi da abin da dauda yake faɗa ba He's not saying that's wonderful.
a'a ba abin da yake faɗa ba kenan He's saying yana cewa make sure you're not like Israel.
ku tabbata kada ku zama kaman bani isra'ila Today, a yau if you will hear his voice, idan za ku saurari muryarsa do not harden your heart kada ku taurare zukatanku as in the rebellion, kamar yadda suka yi as in the day of trial in the wilderness, a lokacin da suka gwada Allah when your fathers tested me.
yadda lokacin da iyaye suka gwada Allah They tried me, sun gwada Allah though they saw the work.
duk da dai sun ga mu'ujizai For 40 years I was grieved a with that shekaru generation, arba'in da bakwai sun ga mu'ujizai da na aikata and said it is a people amma yace wayannan mutane ne who go astray in their hearts.
waɗanda suna da taurin zuciya They do not know my way.
ba su san tafarki na ba So I swore in my wrath, sai na rantse cikin fushina they shall not enter my ba rest.
za su shiga ƙasar alkawari ba So David says, Sabu- annabi dauda na cewa there is the reading about the people at that time, akwai wannan fahimtar jama'ar a a wancan lokaci But there is a reading that's about a congregation at any time.
bisa ga wannan karatu kuma akwai akan ah, jama'ar isra'ila akan kowane lokaci wato za mu yi fasaran mu ga ah, ma'anan shi a kowane lokaci You can always have a group of people a kusan kullum za mu iya zama da jama'a that look like they're worshiping God, wanda suna nan kaman masu yi wa allah sujada that are that are singing, suna wake-wake "Come, let us worship and bow down," suna cewa ku zo mu yi sujada but their hearts are far from Him.
amma zukatansu na nesa da allah So He says abin da yake cewa that you're in rebellion to God cewa kuna wa allah taurin kai tawaye if you won't do what He says.
idan dai ba za ku yi abin da ya faɗa ba He goes, "Here's why."
ga dalilin da The Israelites refused to go in ga dalilai da suka sa isra'ila sun kasa shiga kasan alkawari because they hardened their hearts.
domin sun taurare zukatansu And he's saying there could be any congregation, wato ma'anan za a iya samun kowane rukunin taro any group of people kowane guru amin rukunin jama'a that loves to sing, da sukan so su raira waƙoƙi love to sing praises to sukan so su God, raira waƙoƙi na yabo ga Allah but refuses to keep his commandments.
amma kuma suka kiwa suka yi taurin kai suka ƙi biyayya da maganarsa And you can go, oh, that's a church.
za mu iya zuwa ecclesia church wato kenan And God goes, no, they're like Israel.
Allah kuma zai iya faɗa cewa waɗannan rukunin mutane suna nan daidai da bani Isra'ila.
We've talked a lot Mun yi magana da yawa.
about women speaking in church.
Mun yi magana da yawa akan matsayin mata wato matsayin wa'azin mata a ikkilisiya.
and how God says, crystal clear, Kuma mun ga yadda Allah ya faɗa a fili ƙarara.
anybody who handles scripture properly, Duk wanda ya fassara littafi mai tsarki bisa ga yadda take.
anybody who wants to hear what God says to them, Duk wanda yana so da gaske ya san menene Allah ke faɗa.
rather than forcing their opinion into the mouth of God, Ba lallai shi ya cusa ra'ayin shi cikin littafi mai tsarki ba.
because women are not to teach a filin ba a yarda mata su yi koyarwa or have authority over ko man, kuma su zama da iko akan maza ba women are not to speak in church, for it is a shame.
a manzo bulus ya ce ma- ba a yarda mata su yi magana a su yi koyarwa cikin eh, ikkilisiya ba domin abun kunya ne But I say that, amma na ce and we get questions.
amma ya- na ce Should a woman really resign?
ko mace ya kamata ta ah, s- sauka daga matsayinta She's a bishop in the church.
a wato tana matsayin bishop a ikkilisiya And David says, from the passage in Numbers, dauda ya ce daga ba a- tun daga farko you're supposed to understand ya kamata ku fahimta you're testing God.
mu- ku gaskanta da maganar Allah You're saying, muna cewa God, are you really going to destroy us?
cewa Allah zai hallaka mu When God says, do this, duk lokacin da Allah ya ce ku yi kaza have your women stay silent in church, duk magana lokacin da Allah ya yi magana game da matsayin mata a ikkilisiya and you go, kuma mun sani no,
kuma sai muka ce ba lallai ba he can't mean that.
ba zai zama haka ba
You're testing God.
wannan ya kasance ba mu gaskata da Allah ba ke And David goes, David ya ci gaba da cewa don't be like Israel.
kada ku zama kamar bani Isra'ila